dan wasan tsakiya na chelsea mikel obi da dan wasan manchester city kelechi ihenacho za su haɗe da sauran 'yan wasan super eagles na nigeria gabanin wasan fidda gwani da za su buga da ƙasar swaziland ranar juma'a banda mikel obi da ihenacho dan wasan gaba na arsenal alex iwobi da godfrey obo abana wanda ke taka tashi leader a ƙasar taki da dan wasan genk wilfred indidi da mai tsaron gidan monaco elderson da kuma sylvester da ke taka tashi lidar a kasar rasha duk sun riga sun hallara yau dinnan a sansanin wasansu a jiya 'yan wasa kamar paul onobi na sunshine stars ezekiel basi na eyimba da jami'u alimi na shooting stars da kuma kalu oji na inugu rangers sun riga sun hallara a kamp ɗin nasu odion igaho dele alakpasu ikechukwu ezenwa 'yan wasan sunshine stars da ɗan wasan Shark Chima Akas da na Abia Warriors Austin Oburakpo su ma suna cikin waɗanda ke kamp ɗin na Super Eagles. 'Yan wasan na Najeriya za su yi tattaki zuwa ƙasar Swaziland ranar Juma'a 13 ga wannan watan a zagayen farko sa'ilin nan bayan haka ranar 17 ga watan nan da muke ciki za su sake haɗewa a garin Port a zagaye na biyu.